Salamu alaikum. Kambu. Wa alaikum Wanga ko akwai sa? Allah la ga shi malabu na. Dariyar me kuke kuje kula ta yin dariya me faru? Da baya muke da shi. Da Allah mallan. <laughs> Da mi kakkarya. Kaman yadda me na karya ko kun same ni ku tambaye me faru? Kai dai ka amsa dai ka san ko wani alherin ne. Kai dai hoda dai mi kakkarya da shi. Oke kunu na sha. Kumi? Kunu. Kai kunu ha. Dai kunun dai ko da ƙosai dai ko da wani chips haka. Normal kunu ko normal kunu mana. Kawai kunu ba kosai? Ba kosai. Kaga daya. Ku ba shi wata damar. Da siga ko ba siga? Wannan zamanin da muke ciki za ku ce da siga ko ba siga normal kunu mana. Kana nufin baka ma sa madara ba? Wani madara? kunu kawai. Disqualify. Disqualify. Ha, kamar ya disqualify. Malam wani aiki ne in wani abu ne ai takarduna ku tambaya ba ba wai ku zo ku tambaye ni ko na ci abinci ba ko ban ci ba. Kambu. Kai mu ma kaman wanda za su bada aiki. To disqualify na menene? Mallan. dakanta bari mu ta kai tsayar ga abin da ya kawo mu nan bara mun ka to mu ma mun ga kuma baka cancanta mu ma bara ba mu international mabarata ne super international mabarata kana rage mana daraja okay taimako yana kan abin da aka karya da shi kenan okay akwai vacancy akwai vacancy brother ka zai raina mu dan Allah da baya ka gwada halin ba ni ne oga ba wajen kuɗi da oga sai ka gwada halin ka cikin eh, people brother wallahi akwai vacancy akwai ma wata wallahi wata kaunan mu za ku mugun dacewa da ita in Allah ya abin nan